بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، شيء قبل كراتمنا توفة الهكام na alƙabi abubakar al'andalasi a yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da ɗaya kuma za mu tashi babu rahani wa ma ya ta'allaku bihi babin abin da ya shafi jingina da kuma abin da ya shafi jingina ɗin ko jingina da abin da ya shafe ta ko yake da alaƙa da ita idan muka lura tun da muka fara karatu muna magana ne akan alƙalanci da yadda za a yi alƙalanci sosai ga shi kuma wannan kuma aka ce babin ba da jingina saboda ko da ka iya alƙalanci idan baka san hukunce-hukuncen shari'a ba bai zai yi ka yi alƙalancin daidai ba duk abin da muka karanta a baya abin da ya shafi tsara'ikul hukum ne wato hanyoyi na yin shari'a hanyoyi na yin alƙalanci da shirutai da siffofin alƙali da abubuwan da sai alƙali yana da su zai iya yin hukunci to amma kuma ba mu karanta hukunce-hukuncen shari'an ba kuma akan matsalolin da ake kawo alƙali so wannan shine abin da za mu fara karantawa yanzu har zuwa ƙarshen littafi shi yasa babin gaba ɗayansa babu mu'amala ne kamar da ya asar tufi al da li tabyini wa tuhu juhudi an tadmini shi ya ya yi magana akan mu'amala kawai saboda ya bayyanar da hukunce hukuncen shari'a a cikinsu. saboda duk abin da za a kawo alkali na shari'a abin da ya shafi mu'amala ne ba wanda zai kai ƙaranka cewa a zahar raka uku kai ko kuma kabli da baji ta kama ka baka yi ba ba wanda zai kai ƙaranka wajen alkali akan wannan ko baka cika azumin ka ba ko kuma aikin hajjin ka baka yi shi daidai ba duk abin da ya shafi harkan ibada wannan alakan ka ne da ubangiji subhanahu wataala alkali baya shiga cikin wannan sai dai mai fatawa ya bada fatawa yace abu kaza daidai ne abu kaza kuskure ne kaza haramun ne kaza halal ne kaza wajibi ne in kai kaza ibadar ka ta ɓaci ko sai kai kaza sannan ibadar ka za ta kyau wannan fatawa ake barwa a kansa ba alƙalanci ake yi ba mun yi bayani akan bambancin alƙalanci da fatawa shi mai fatawa zai gaya maka hukuncin Allah ne amma ba zai saka dole ka bi ba shi ko alƙali ya gaya maka kuma ya lizimta maka ka bi wannan hukunci ne to idan an yi bayanin menene alƙalanci da rukunin alƙalanci da hanyoyin da ake bi a tabbatar da gaskiya mai gaskiya da rashin gaskiya mara gaskiya da kuma bawa mai haƙƙi haƙƙinsa da karɓan haƙƙi a wajen wanda bai da haƙƙi ko kuma wajen wanda yake rike da haƙƙin wani to ya kamata kuma a yi bayanin hukunce-hukuncen wa'innan matsalolin wato misali wannan ne kamar mu ya karanta education ne ya karanta hanyoyin karantarwa to duk yadda ka karanta hanyoyin karantarwa idan ba ka da ilimin abin da za ka karantar to ba za a samu fa'idan ba za ka ga wasu duk dabarun karantarwa sun sani sun iya yadda za su koya maka abu ka gane sun digirin su na farko na biyu na uku duk a kansa amma da za a zo kuma wani abu daban su koya maka shi kuma to sai zama ba su da wannan wato ainihin ilimi din to sai zama kenan ba a samu makasudin abin da ake bukatan ba wani za ka samu ya iya hanyoyi na da'awa dabaru na karantar da jama'a da dabaru na wa'azi amma kuma baya da ilimin wa'azin so idan ya zo duk abin sai ya kare a dabarun wa'azin amma kuma babu ilimin wa'azin Sanan ma sai zama babu amfani in ma akwai amfani to dan kaɗan ne wani dai zai amfana wanda yake da wato ilimi ɗin. to ce sa da za a ce kawai za a yi ta koyar da yadda za a yi alƙalanci yadda za a yi shari'a a gaban alƙali kuma ba a koya maka shari'ar ba to da zai zama ba abin da aka yi to da ka dole alƙali kenan sai ya haɗa duka biyu ya koyi hanyar da ake yin alƙalancin da siffofin alƙalin da yadda ya kamata ya yi alƙalancinsa sannan kuma ya koyi sanin shari'o abin nan hukunce hukuncen shari'ar musulunci kowane abu kuma da an ɗaga shi ya san yadda wato ainihin zai hukunci a kansa to shi yasa malam zai mana bayani a kamun da ya shafi jingina a kuma abin da ya shafi wakilci duka wannan rikici na shiga ciki mu shiga babin aure shi ma a fita a shiga babin ciniki wanda rikici yana iya shiga cikinsa har a tafi abin da ya shafi gado idan an kawo alƙali gado to ya za a yi ya riba gadon za ka iya duk kasan mai gaskiya da mara gaskiya to in baka san da za ka riba gadon ba kaga da sauran ka kina to shine a nan za mu fara shiga waɗannan babubukan kowane babi idan an karantar da shi to sai a taɓo kuma irin rikicin da za a iya samu a cikinsa idan an samu saɓani ya alƙali kuma zai yi warware wannan saɓani babin rahani babin jingina abin da ake cewa arrahanu a harshen larabci shine alhabsu wato abun eh, tsare abu shine arrahan shi yasa ubangiji ta lafi kullu nafsin bima kasabat rahina kowane rai abun tsarewa ne da abun da ya aikata je ka aikata mara kyau za a tsare ka akan za a tambaye ka in mai kyau ne ma kuma za a maka hukunci da abun da ya dace da kai to shine asalin arrahan saboda duk wanda ya karbi jingina ya tsarewa wanda ya karbi abunsa ne har sai ya biya shi sai ya biya shi bashinsa to daga nan aka samu arrahan a shari'a kuma wasu suka ce malum maqabubun tawassuqan bihi fi daini wata dukiya ce da ake karba don ka samu aminci a bashin da ka bayar ka ba mutum bashin dubu ashirin sai ka riƙe masa motarsa ko babur ɗinsa har sai ya biya ka domin ka samu amincin lalle zai biya ni tunda ina riƙe da wani haƙƙinsa wanda ya fi abin da na bashi bashi ko ya kai abin da wato bashin da na bashi wasu malamai suka ce aqdul lazimun la yanqulu milka qusida bihi tawassuqu fil huquq wato wani kulli ne lizimtacce wanda shi ba ya canja mulkin mai mulki amma abin da ake nufi da shi shine a sami aminci wajen haƙƙoƙa. idan mutum ya baka jinginan kayansa ka bashi bashi ba yana nufin ya mallaka maka wannan abun ba har yanzu dai wannan abun na wanda ya baka jinginan ne kai bashi kake bin sa ran da ya biya ka sai ka miyar masa da kayansa. masa da kayan sa to wannan shine asalin wato ainihin jingina kuma abin da ke kawo jingina shine rashin amincewa idan akwai amincewa to za a iya baka bashi ko babu jingina idan na san cewa za ka biya ni ka zo ka nemi aron miliyan ɗaya a wurina kuma na tabbata za ka biya bawa ni tashin hankali ko jayayya sai in baka kawai ba sai na nemi ka kamin wani abu amma in ina shakkan za ka biya ni ko ba za ka biya ni ba ko za ka mini wasa kafin ka biya ni sai ce to ka kawo gidanka na riƙe ko gonarka ko motarka ko wani abu naka ko da kuɗi ne ka sa su a kwati ka kulle su ka karɓi wato ainihin bashin miliyan ɗaya ka min miliyan biyu a cikin akwati a kulle kar a taɓa su a matsayin jingina dan da ka min miliyan ɗaya na in baka in baka akwatinka wanda akwai miliyan biyu a ciki to wasu suna dariya me yasa za a yi haka wayan wayannan sababbin kuɗi ne ba na son na taɓa su sababbi ne yan naira ɗari biyu <laughs> yanzu ina so zan yi amfani da su nan gaba sai gaba yaron yan dubu dubu ne amfani da su in na yi ciniki na samu dubu dubun sai in mayar maka sai in sake karɓan wayannan kuɗin nan ko kuma ƙila daloli ne ba naira ba ne ba na son in taɓa su dala tana tashi saboda haka na sai da ita yanzu lokacin da na biya ka kuma zai zamana ta ƙara kuɗi kaga to in na sayar yanzu sai in batta baran sayar bai ka ajiye mini in na samu naira in biya ka kafin na biya kan kila ta ƙara daraja ko irin wannan makamancin irin wannan so da haka da a ce zan amince maka cewa za ka biya ni bashi na tabbas to ba wa buƙatan kuma in ce ka bani ka bani dinginan wani abu ubangiji ta'ala ya yi bayani a cikin alkur'ani ƙarshen suratul baqara akan abin da ya shafi bashi wanda ita ce ayan da ta fi kowace kowace tsaye ƙura'ani saboda muhimmancin muhimmancin bashi mu zo kan babin bashin kansa shi ma a cikin wannan littafin babu daini abin da ya shafi abin da ya shafi wato ainihin bashi to amma dai jingina yana da alaka da da bashi kuma an fi samun rikici a jingina kila fiye da bashi kawai wanda babu babu jingina a ciki domin wancan akwai amincewa dama jingina kuma akwai dan shakka shi yasa kila rikici yakan iya biyo baya ubangiji ta ce wa in kuntum ala safarin ban fari katiban farihanun ba. idan kuna halin tafiya za ku yi bashi ba ku samu wanda zai rubuta ba to a samu abin jingina wanda wani zai karba kafin a bashi bashi so da haka kenan bashi abin nan jingina akwai shi qur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so rukuninsa akwai arrahan din arrahan ba da jinginan ake nufi ba da jinginan akwai kuma arrahin wanda za a gan shi a cikin babin arrahin shi ne wanda ya bada wato abun jingina shi ne arrahinu kaman ka bada hansar ɗinka a ka aron dubu goma to kai arrahin sunanka akwai almurtahin ne wanda ya karbi abun jinginan wanda ya karbi abun jinginan ya bada kuɗi kai gari ka bada dubu goma ka karbi hansar to kai ne kai ne murtahin akwai kuma murtahan bi fati ta'i kenan shi kuma abin da aka bada aka jinginansa wanda duk nan lafuzan za mu gansu a cikin a cikin wannan babin wanda wani lokaci sukan rikicewa mai karatu wane ne rahin wane ne kuma murtahin to arrahin wanda ya bada abun jingina ya karbi kuɗi almurtahin wanda ya karbi abun jingina ya bada ya ainihin kuɗi almurtahan kuma abun da aka bada jingina wato kayan da aka karba ne sannan jingina tana da sharuɗe guda hudu sharaɗi na farko ya zama abun ya halatta a sai da shi ya halatta a sai da shi ba halatta ka ba da jinginan abun da bai halatta a sayar ba domin dama amfanin jinginan idan ta lalace muku kuka je wajen alkali sai a sai da wannan abun a biya ka bashin ka sai a bashi sauran canjinsa to idan abun bai halatta a sai da shi ba kaga baya halatta ai jingina da shi kamar me kenan kamar kamar giya kamar irin su alhanzir su alade da sauransu Wani duk za mu karanta a ciki so da haka baya halatta to amma ko akwai abun da wani lokacin akan iya sai da shi wani lokacin ba za a iya sai da shi ba to in a lokacin da za a iya sai da shi ne halatta ya zama jingina kamar jaki jakin gida in yana raye lafiyansa kalau ya halatta ya zama jingina sai ka karba ka ba mutum aron kuɗi amma in ya kusan mutuwa to haramun ne a sai da shi to haramun ne kuma a bada a bada jinginansa to da in ya kusan mutuwa duk wanda zai saya kamar mushin sa zai saya kenan kuma haramun ne a ci a ci shi ko an yanka ko ba a yanka ba so dole ya zama abun da ana iya sai da shi ne a wasu lokutan to sai ka sai ka karbi jinginan sa a lokacin da za a iya za a iya sai da shi amma kaga abun da kwata kwata shi ko shi ma ba a iya sai da shi to ala ayi halin ba zai zama abun jingina ba kamar mushi mutum ya karbi dubu goma ka bashi ya kawo maka mushin akuyarsa to me ka da ita kaga ba sai da ita zai ba haramun ne a sai da mushe manzon sun ce inna Allah wa rasuluhu harrama bai al-khamri wal maitati wal khinzir wal asnam Allah da manzon sun haramta sai da giya da al-hanzir da da gumaka da kuma mushi da haka wace ka maka mushin dabba a matsayin abin jingina to haramun ne ka karba domin ba a sai da ita inda za a sai da ita ma da an aikata haramun kaga da ita da babu duk ɗaya ne kenan sannan na biyu sharaɗi na biyu ya zama shaidu sun ga lokacin da ka karbi abun jingina wato shi jingina ana buƙatan shaida saboda in rikici ya tashi dama abun nan jingina ne aka bani kaya misali mutum ne da motar sai na hawa sai ne ka bashi aron dubu ɗari biyar sai ka ce sai dai in zaka ka bani jinginan motarka to kar ka yadda ka ba da jinginan motar nan sai da sai da shaida saboda idan bai baka ba kaga za a sai da motar ne to ko dai ɗayan biyu idan rikici ya faru babu shaidan ko dai kai ka cutu ko shi ya cutu shi da ya baka kuɗi ya karɓi mota idan ya ce ɗani ya baka ba jingina ba ne kai ko baka da shaidan jingina ne ya zama bashi kawai wannan ba za a ce a sai da motan a biya ka kuɗinka ba saboda haka sai dai ka jira a sa lokaci na biyan bashin ka da kaɗan kaɗan a biya ka gwargwadon samun sa kaga ka cutu kuma alhalin jingina ne saboda baka da shaida ko kuma wanda ka karki motar sa din kile je ce ka ka sace masa mota sai ka kama ka matsayin barawon mota kace a jingina ne to ina shaidan ka jingina babu kaga anan ka cutu ke saboda haka kenan in dai jingina za a yi ai dama a jingina akwai rashin dan amincewa to me yasa ba za a yi shaida ba inda ka amince da shi ka bashi bashin mana kawai ba sai ka karbi kayansa ba to kaga abu ne wanda dama akwai alaman za a yi rikici a ciki to tunda akwai alaman za a yi lalle a kafa shaida in ba a kafa shaida ba jingina ba ta ba wannan ba jingina ba kawai ka bashi aro ne ka kawo shaida akan aron da ka bashi sannan na biyu na ushara'i na uku kada abun ya dawo wurinka kai da ka ba jingina idan ka ba mutum jinginan motarka ya baka dubu ɗari bashi sai kuma ya dawo maka da mota ya ce ka ci gaba da hawanta kawai ran da ka samu dubu ɗari sai ka kamin to jingina ta lalace a nan babu jingina ya zama me ya zama bashi kawai aka baka saboda aka bani za a ce don bai biya ka ba a sai da motarsa a'a ya zama bashi bare zama jingina don jingina dole ya zama yana wurin ka shi yasa ake ce masa murtahan abun abun tsarewa abun da za a tsare shi a wajen wanda ya baka bashi ko wajen wani amintaccen mutum kamar yadda za mu karanta a gaba sannan na hudu ya zamana abun jinginan zai iya biyan wannan bashin idan ka karɓi bashin dubu ɗari to jinginan da za ka bari ya zama ya kai dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin ta yadda in an sayar zai iya biyan wannan bashin amma idan ka karɓi bashin dubu ɗari shi kenan wanda ya baka bashin sai karɓi abun dubu hamsin ko saba'in ai bai zama jingina ba saboda wannan abun ba zai iya biyan wannan bashin ba kawai dai ya baka bashi dai kawai shi kuma wanda ya karɓi kayansa idan kun je gama alƙali duka zai dubo ina abubuwan sai rusa al'amarin ko dai ya zama jingina ko kuma ya zama ya zama ba jingina ba ya zama bashi kawai domin ya halatta ai bashin babu jingina wanda shine ma asali kamar yadda ya halatta ai da ai da jingina ne to shi rashin amincewa kuma da zai sa ai jingina kala kala ne ko dai kwata kwata ba amince da kai ba to sai a ce sai ka ba da jingina wannan ya muni ana zaton ma ba za ka iya biyan bashin ba sai zama na ba za a baka bashi ba har sai ka bada jingina ko kuma ya zama ana shakkan ko za ka biya ko ba za ka biya ba to shi ma sai a bada a karɓi jingina saboda a cire me a cire shakka ne ko kuma ya zama na za ka biya ɗin amma ba ka biyan bashi da wuri idan aka karɓi jinginan kuma ƙila motar ka ne da ita kake zuwa kasuwa ko wajen aikinka ka da haka a nan za ka yi saurin biyan bashin domin ka karbi abun ka kana amfani da shi yau da kullum ko kuma in gida ne na zama ko makamancin wannan ko shago ne kaga za ka yi saurin biya kenan shi wanda ya baka bashi ya karbi jingina ya samu garantin cewa za ka biya shi bashinsa a kan lokaci don baka biya shi ba kuma zai iya kai karanka a sai da wannan abun a biya shi bashi sannan shi wanda aka bawa jingina baya sai da abun da kansa ya ce ya biya kansa bashi ga sauran canjinka idan haka sai a kai karansa a ce ya dawo da abun alkali shine zai sai da abun saboda haka karikin nan saboda idan an je kotu alkali zai iya sayarwa a biya ka bashin ka, amma ba ana nufin wai kai ka biya ba ka karbi bashin mutum dubu goma sai ka bashi handset ɗinka sai je ya sayar ya sai da shi dubu ashirin ya sai ga canjinka to in kima handset ɗin dubu talatin ne ma ko dubu hamsin ko dubu ɗari ma kaga ya cutar da kai so shari'a ba za ta yadda da wannan ba saboda ka'ida ita ce la barara wala zirara babu cuta babu babu cutarwa saboda haka alƙali ne yake wannan hukuncin ba wai mutum shi da kansa ne zai zai wannan hukuncin ba kuma da zai karbi jinginan a matsayin in baka biya ni ba zan rike wannan abu a maimakon kuɗi na shi ma bai yi ba don shi ma zalunci zai shiga cikin abun don abun kila kimansa ya fi wannan bashin da ka bashi ne saboda haka duk ba za a yadda da wannan ba kai dai ka riƙe idan ya gagara alƙali ya sayar ko kuma shi da kansa ya ce mu je mu sai da wannan abu don in biya ka bashinka ko kuma ya ba ka izini ya ce ka je ka sayar tsakaninka da Allah duk yanda ka sai da shi abin da ya rage ka kawo mini wannan kaga da izinin ne wanda ya baka bashi wanda ya baka abun jingina amma ba za ka je ka sayar ba tare da ba tare da izinin sa ba mala yace rahnu tawfiqun bi haqqil murtahin wa in hawa qabilan ghaibatin zamin ma lam taqum lahu alayhi bayyina lima jara fi sha'nihi muayyana wa in yakum inda aminin waqafa fala dhamana fihi mahma talifa والرهن يتي الرهن جنجنا توثيق أمين شواني بحق المرتهن ده حق وندي كربي جنجنا من تي المرتهن وندي كربي جنجنا ما حق وندي كربي جنجنا شيني باشن دي باردين mutum ya baka aron dubu ashirin ya karbi mashin ɗinka ga haƙƙinsa kenan dubu ashirin ya ya samu aminci lalle za ka da masa dubu ashirin ɗin sai baka ya baka babur ɗinka to ana jingina ne saboda shi wanda ya bada abun jinginan ya zama ya samu wa wanda ya bada bashin ya zama ya samu wato ainihin amincewa saboda ya karɓi wani abu na jingina a wurinka sai ce wa in hawa qabila ghaibatin idan mutum ya karɓi ƙabilan gaibatin abun da yake karɓan fakuwa bamin ya biya wato idan abun jingina kala-kala ne akwai wanda in an baka za ka iya ɓoyewa akwai wanda kuma ba zai ɓoyu ba wanda za ka iya ɓoyewa kamar hanset, sai na karɓi dubu goma wurinka na baka hanset dina kaga za ka iya ɓoye shi to idan ka zo ka ce ai hanset din nan an sace shi ko ya ɓata, ba za a yi daba sai dai idan an tabbatar da akwai shaidu cewa ya ɓata ɗin to da haka sai ka biya shi hansar ɗinsa domin wannan ana iya ɓoye shi haka nan in wani tufafi ne ko wani abu wanda wani zai iya ɓoyewa to wannan za ka biya sai dai idan akwai dalilai bayyanannu kan wannan akwai kuma abin da baya karɓan ɓuya kamar gida gida ne ka karɓi jingina ka riƙe a hannunka ko kuma gona ce ko shago ne ko garke ne na shanu shikenan sai ka zo ka a gidan ya kone kaga wannan a bayyane yake da an zo za a ga gobara ko an zo an faffasa gidan ko ruwan sama ya rusa gidan to kaga wannan ba za ka biya ba shi ne wannan gidan shi ya asara saboda irin wannan abu baya karban buya ba abu al'amarin sa a bayyane yake ba za a ba za a nema a bai ba za ba za ba zai buya ba dama a sarari yake kowa yana gani kuma kowa zai iya bada shaidan wannan abu ga abun da ya faru da shi sai dai idan an tabbatar da kai ne ka ƙone gidan da kanka ka yi ta'addanci a ciki ko ka yi sakaci to wannan kuma sai a kama ka a ce sai ka biya wannan gidan amma in babu sakacinka wannan babu matsala to saboda haka duk abin da yake karban buya shine rai ba, to wanda aka bawa jingina zai biya idan ya ce abun ya ɓata ko ya lalace amma aka ce malan kumla, lahu alaihi bayyana matikan shaidu ba su tsaya a kan wannan abun ba amma idan aka samu shaidu wanda suka tabbatar da cewa lallai an sace wannan abu wannan abu an sace shi to wannan za a iya karba kamar a ce dama kayan ado ne irin abun wuya ne ka karbi jingina ko ta karba ko kuma a ce tufafi ne ko hansen ne ko wani abu da za a iya ɓoyewa ko kuɗi ne wanda aka ɗaure su to wannan idan ka ce sun ɓata ba za a yadda ba sai in ka kawo shaidu shaidun shine ko dai ya zama shaida na cewa an yi sata a gidan tabbas jiya an yi sata an ɗauke masa kaza da kaza da ɗakinsa kata-kata an yi da shi kuma an ji motsin barayin an tabbatar da sata shi kenan dole ka haƙura ko kuma ya zama na abun nan gobara an tabbatar an yi gobara a gidansa ya cicinye kayayyaki kuma har wannan abun a ciki to idan an samu wannan shaidan to wannan kan ba za ka biya ba Shi ne ma'anan malan taqum alaihi bayyana matuƙan babu shaidu da suka tsaya a kan cewa wannan abun ya halaka lima jara fi shanihi muayyana wato shaidun ya zama muayyana mai ayyanawa lima jara fi shanihi ga abun da ya gudana a sha'aninsa cewa lalle an sace wannan asirin tabbas domin lokacin da aka yi sata mu mun sani kuma ya ce kiya ya duba cikin abubuwan da bai samu ba babu kaza babu kaza shikenan kuma bayan da ka iya a nan. wato kai ne za ka ɗauki wato ainihin asara sai ka ɗauki asara amma in babu shaida a kai to duk abun da ana iya ɓoye shi mai jingina wanda ya karɓi jinginan shi zai biya a biya shi bashinsa shi kuma ya biya abun da ya karɓi jinginan saboda akwai tuhuma cewa ko ya ɓoye wannan abun ne tunda ai duk shi ma rashin amincewa ne ɗari bisa ɗari ya sa karɓi jinginan to shi ma wannan ɗin ba zai amince da shi ɗari ɗari bisa ɗari ba saboda haka idan an kai gama alƙali cewa na ba wa ne jingina hansa ɗina na dubu ɗari na karɓi dubu talatin ga dubu talatin ɗinsa amma ya ce an sace wannan abun ina shaida babu shaida to dole ka biya shi hansa ɗinsa kai ma hukuncin da alƙali zai yi kenan idan ya kawo shaidu a bisa halakan abun to wannan kuma za a yadda da wato abun da ya faɗa ya ce wa in kuma inda aminin waƙafa fala ba ma na fihi mahma talifa wa in yakun waƙafa idan ya zama ya tsaye da abun ne inda aminin wajen amincaccen mutum fala zamana babu biya fihi a cikinsa mahma talifa ko ya ya halaka wato idan ya zama na shi wanda ya karbi ya karbi abun jinginan ko ya bada bashin bai yadda an ajiye abun jinginan nan a wurinsa ba yace a'a ni ba zan aje na ba amma a wa wani ya ajiye mana gaba ɗayan mu kaga ya zama amini kenan amintacce ne sai aka je aka kai wa zaidu ya ajiye sai zai je ce wannan abu fa ya halaka to babu biya me yasa babu biya saboda shi a wurin sa ajiya ne kuma ka'idan shine almuda wa aminu duk wanda aka bashi ajiya to an amince da shi ne in abu ya halaka ba za ba zai biya ba amma an aro ka baka kai ba amincece bane injin gina ne ma ba amincece bane dole sai an samu shaidu wanda yake tabbatar da cewa wannan abu ya halaka ina fata mun fahimta ah, yace abun nan wa in yakuma inda aminin waqafa fala zamana fihi mahma talifa kenan jingina ana iya ajiye ta wajen wani daban ba lalle ya zama wajen wanda ya bada bashi ba saboda haka idan an zo sai ce to ni ba zan ajiye aurina ba domin tsoron kada abun ya bata a ce ya biya sai ce za mu ajiye wajen zaidu shi kuma wanda ya karbi bashin ya ce ya yi da ajiye wanda ya bada jingina shikenan kenan da haka dukkan ku kun amince da shi ne idan yace abun ya halaka babu maganan biya sawa'un an tabbatar da shaidu akan halakan abin ko kuma ba a tabbatar ba ba zai biya ba domin babu wani wato ainihin biya ga wanda aka bawa aka bawa ajiya domin ita ajiya akwai aminci a cikinta sai ce wal hauzu min tamamihi wa in hasal walau mu'aran inda rahinin badal wal hauzu karban abun jinginan min tamamihi yana daga cikan cikan jingina wa in hasal idan ya sadu zuwa abuna nan inda rahinin a wajen wanda ya bada jinginan to badal jingina ta ɓaci walau mu'aran ko da a matsayin aro aka bashi kun fahimci karatun wato jingina ba ta tabbata jingina sai in an karɓe ta da za ka yi da wani bashi ka bashi dubu ɗari shi kuma sai baka mashin ɗinsa sai kai ka ba da bashin baka karbi mashin din ba to fa yanzu jingina bata kullu ba saboda haka yanzu bashi ne ba me ba ba jingina ba bashi ne ba jingina ba saboda haka yanzu idan aka zo maganan shari'a to za a yi shari'a a matsayin bashi ake bi ba maganan a ce babur din nan a sai da shi a biya ka kuɗin ka a'a bashi ne kake bi ba wai ba wai jingina ba ne tunda baka riga ka karɓa ba to idan ka karɓa ya zama jingina sai kuma wancan mutumin wanda ya baka jingina ce to Allah ramin babur din nan mana zan je gona sai ka ara masa to jingina ta ɓaci shine ma'anan wa in hasau walau mu'aran inda rahinin badal ko aro in dai aka same shi wajen wanda ya bada jinginan ko da aro ne to jingina ta lalace yanzu ka koma wato bashi baka da wani abu da ka dogara da shi kenan to da haka bashi ne za a komawa to kaga wannan wato wannan abun rikici yana iya faruwa a lokacin da mutum aka mar taflifi ko ya rasu idan mutum ya rasu idan ana bin sa bashi bashin abubuwa to shikenan da ya zo in ya ga abunsa ba kuɗi ba ne wani abu ne ayyanin ne yana zuwa zai ɗauki abunsa ne kawai amma idan kuma kuɗi ne kaga haƙƙi ne a wuya wannan za a duba me aka samu a ɗan san maka abin da aka san maka to yanzu mai jingina da ya ba da babur ɗinsa jingina inda mutumin nan zai rasu ai da ya zo kawai zai ɗauki zai ɗauki babur ɗinsa ne kawai sai dai a ce ana bin ana ana ana ana binsa bashi to amma idan tsubin nan sai dai ya biya bashin kaga babur ɗinsa kuma zai iya biya masa bashinsa to in ko babu wannan shi kenan sai ya zamana bashi ne kawai ake bi sai dan abun da ya sawwaka za a bashi ya zama uswatul gurama wato ba lallai ya samu bashin sa cikakke ba sai ya ce abinan wal'aƙdu fihi limusaƙatin wa ma a shibaha ha hauzun wa in taƙaddama walhauzu wal'aƙdu fihi ƙullawa a cikin abin jingina limusaƙatin ga shayarwa wa ma a shibaha da abin da ya kama da wannan hauzun karɓa ne wa in taƙaddama ko da ya gabata wato a ƙaddara abin jinginan nan gona ne shikenan mutum yana noma gona sai ce nawa za ka shayar min da wannan gonan zan biya ka har zuwa ƙarshen damuna ko har zuwa ƙarshen noman rani in mun ce ka sharwa ba ana nufin sharawa kawai ba gyara gonan gaba ɗaya za ka iya ka shuka gona sai ka shiraɗi da wani ya ci gaba da kula da ita za ka biya shi kaza zuwa ƙarshe to sai riga ya karɓi gonan yana mai kula da ita kai kuma sai ka zo ka nemi bashi a wurinsa shi mai kula maka da gonan sai ka ce baka bashin dubu ashirin ya ce sai dai za ka ban jinginan gonar kan nan sai ce to shi ke zan na baka jinginan gonan to wannan karɓan gonan da ya tun farko a kulli da aka yi na ya dinga shayar da gonan a biya shi shi kenan wannan karɓan ya yi ba sai ya sake karɓan gonan ba so da sake karɓan gonan ya zama tafirul hasil wato me ake cewa tafirul hasil shine abin da akwai shi dama kuma ka ce za ka yi shi to bara a ce a'a yanzu ka mayar masa da gonan sai ka sake kuma karɓanta ba kaga wannan duka ɓata lokaci ne so da haka kenan sai ya zama karɓa na farko ya wadatar ba sai an sake wato ainihin wani karɓa ba shi yasa yake wa in taqaddama ko da ya gabata dama can tana hannunka kuma aka baka jingina ta shigina sai ka ci gaba da rike ta so da yace wa ma ashbahaha da abun da ya kama da wannan shine kamar abun da ya shafi haya kana gidan mutum kana haya a gidan shikenan sai zo ne mai bashi wurinka sai kace ce ba ka bashi ba sai zai baka jinginan gida shikenan sai baka jinginan gidan to ba za a ce kuma yanzu ka sake karban gidan ba ai dama kana cikin gidan ba za a ce ka fita ka kwashe kayan ka sai sake baka wannan gidan ba Tun da yanzu yana haya yana zama ne a matsayin haya kuma gida yana nan a jingina lokacin da hayansa ya kare, to yanzu ba zai ci gaba da zama ba a matsayin jinginan da aka bashi ba a'a in haka ne zai zama haramun ya zama salafun ya juru man fa'atan sai a ce to a ba da hayan gidan sai a ajiye kuɗin a wajen wani amincaccen mutum kuɗin hayan kenan sai a ajiye wajen amincaccen mutum duk lokacin da ka biya bashi sai a mayar maka da ainihin kuɗin hayan ka kai mai gida amma ba za a ce a ci gaba da bada hayan kuma shi mutumin da ya bada bashin wato ya bada jingina a dinga biyan sa ba sai kuma ya zama kamar ba a karba ba kenan kun fahimci misalin musun ne ka karbi hayan gida a wurinsa abun nan kana cikin haya sai kuma ya ba ya karbi kuɗi a wurinka ya baka jinginan gidan kaga iya kuɗin hayanka shine zaka zauna a nan gaba kuma ba za ka ci gaba da amfani da da gidan ba saboda ka karbi jinginan sa mun ce an yi haka ko gona ne ko gida wannan ya zama riba domin an baka bashi kana amfana da wannan abun zamu zo kansa shi ma to sai ko dai kai ka ci gaba da haya a gidan amma kuɗin hayan a karba a ba wani a ajiye ba za a ba mai gidan ba ko ka fita a ba wani hayan gidan idan an ba wani hayan gidan kuɗin a samu wani amini amintacce a dinga tarawa a wurinsa ana ajewa a wurinsa ba za a ba wa shi wanda ya karɓi bashi ba ai wanda ya wanda ya karɓi bashi ba saboda idan an ba wanda ya karɓi bashi ai kamar ma ba a karɓi gidan a hannunsa wani kaga ba wani magana jingina tunda yana karɓan haya ka ai shikenan ba da wani matsala to sai a ajiye a wajen amintaccen mutum ran da ya biya bashin sai a ɗauki wannan kuɗin sai a sai a bashi sai a bashi Saboda haka idan an yi haka shine ya zama ya zama jingina to shine anan yake cewa wa ma ashbahaha da abun da ya kama da wannan shine abun da ya shafi wato haya na gida ko shago ko wani fili sai yace to shi ma hauzun karba ne wa in taqaddama ko da ya gabata wato ko da da akwai in kuma dama babu sai aka ce an baka jinginanta kuma an baka hayanta kana biyan haya kaga yanzu ka karbi hayan kuma yanzu ka karbi wato ainihin jinginan in dama kana hayan kuma aka baka jingina dama can ka riga ka karɓe ta haya yanzu kuma ka ka karɓa jingina kenan wancan karɓan ya zama karɓan jingina din ba sai an sake ba sai an sake maimaitawa ba sai ya ce wa shardu an ya kuna ma yurtahanu mimma bihi istifa'u haqqin yumkinu fa kharijun kal khamri bi ittifaqi wa dakhilun kal abdi zil ibaqi yace wa abun nan wa sharaɗin wato ainihin jingina an ya kuna ma hannu. ya zama abun da za a bada jinginan mimma bi istifa'u haqqi yumkinu mimma yumkinu yana daga abun da zai yiwu istifa'u haqqin karban haƙƙi bihi da shi wato idan ka ba da bashin dubu ɗari to ya zama abun da za ka karɓi jinginan nan kimansa ya kai dubu ɗari ko dubu ɗari da hamsin wato ya sama dai amma ba dai ya ƙasa ba idan yayi ƙasa, ya zama baya daga cikin wato jingina kai dai ka bada bashi ne kawai an zo rikici rikicin bashi za a yi shari'an bashi za a yi ba shari'an wato jingina za a yi ba ba za a ce wannan abu ya zama jingina a je a da shi a biya ka ba za a ce bashi ne kila akwai wasu wayannan suka taru suka taru iya abun da yake da shi sai a dan rarrage muku wato ainihin bashin ba za a biya ku gaba ɗaya ba amma kaga da jingina ne za a sai da abun a biya ka bashin ka tsaf abun da ya rage kuma kila a je a rage wa wani nasa bashin ko a bashi sauran canjin sai amfani da shi to sai sai a kula duk lokacin da za a yi jingina ya zama abun da aka baka ya kai abun da ka bayar ko kuma ma fiye da fiye da abun da fiye da abun ka bayar to sai ce wa kharijun fa kharijun mai fita daga abun ba da jingina kal khamri kaman giya bi ittifaqi da ittifaqin malamai malamai duk sun yi ijima'i ba a ba da jinginan giya ba za ka ba da dubu ɗari a baka tulun giya goma ba ko kes ɗin kes ɗin giya guda goma ko motar giya ka je ta aurin ka sai lokacin da aka biya ka ka bada giya. ba wannan haramun ne me yasa saboda haramun ne a sai da giya tunda haramun ne a sai da giya to me kake nufi ka karbi jingina idan baka samu kuɗin ka ba a sayar a biya ka kaga ka sa an aikata haramun kenan so da haka giya bata ta shiga haka nan alhanzir baya shiga shine alade kenan haka nan kare ba za a ce an baka jinginan kare am abin nan an karbi dubu goma bashi a wurinka ba domin haramun ne a sai da kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana irin su gunki ba za a baka jinginan gunki ba domin haramun ne a sai da gunki duk abun da aka haramta sai da shi to an haramta ba da jinginansa wannan ita ce ka'ida kullu ma yahrumu bai'uhu haruma rahnuhu duk abun da sai da shi haramun ne to jinginan ma ba da jinginan ma haramun ne domin jingina a ƙarshe a je a dawo wani watakila zai iya zama a sayar zai iya komawa sayarwa to kaga in ya zama ba dama a sai da shi a sai jingina bata bata inganta ba shine ma'anan fa kharijun kal bi ittifaqi yace wa dakhilun mai shiga kuma kal abdizil zil ibaqi kamar bawa ma abocin gudu idan ba mutum ya gudu bai san inda yake ba sai je karbi bashi a wajen wani Ya yace ka jingina sai ce na baka jinginan bawa na da ya gudun nan to ya halatta duk ran da aka same shi sai ka rike shi kaga dai akwai garari to wannan shine bambancin ciniki da me da jingina shi yasa yace dakhilun yani dakhilun fil rahani wa kharijun anil bai'i ya shiga jingina amma ya fita daga ciniki yanzu bai halatta ka sai da bawanka da ya gudu ba saboda tare din ciniki an yakuna maqduran ala taslimihi ya zama za ka iya miƙa abun kafin ka sai da shi so sai ya zama na bawan ya gudu sai za ka iya miƙa shi kaga akwai wani a gane shi akwai wani ba za a gane to bai halatta ka sai da shi ba bai halatta ka ka bada abin nan ka sai da shi ba haka nan ka da ya ɓata shi ma haramun ne ka sai da shi don ba za ka iya miƙa shi ba haka nan abin nan kifi a ruwa ga shi na yana gudu ba lallai ne ka iya kama shi ba ko tsuntsu a sama ba dole ka iya miƙa shi ba sai shi ma akwai garari a ciki akwai akwai shakka in an sace maka motarka to haramun ne ka sai da ita sai ran da aka gane ta domin in ka sai da ita ba za ka iya mika ta ba za ka ce na sayar ka ita ka je ka nemo ta ba ai akwai garari akwai wani a same ta akwai wani ba za a same ta ba amma jingina ya halatta me yasa saboda akwai bambanci tsakanin ciniki da jingina jingina dama bashi ne ko babu jingina ko akwai jingina da yana bin ka wannan haƙƙin dole ka biya shi bai zai karu ba bai zai ragu ba saboda haka don ya baka gujejjen bawa ya ce Shi ne jinginan kaga idan ba a samu ma bawan ba ya zama bashi kawai nan sai a biya ka bashin ka amma in ciniki ne fa ka bashi dubu ɗari biyar a motarsa da aka sace in ba a gano ta ba fa nan ya ci bulus kenan ya ci dubu ɗari biyar kaga nan akwai cutarwa a ka'ida ta shari'a abdararu yuzalu duk abin da yake cutarwa ne ana ana iya gusar da shi to saboda haka kenan wa'innan abubuwa da suke da garari suna iya shiga babin jingina amma kuwa ba za su shiga babin wato ainihin ciniki ba saboda garari da ke ciki manzo sama na ha'anil garari fil bai'i ya hana garari abin da ya shafi ciniki shine majhulul aqiba abin da a karshen sa ba a san ya zai zama ba sai ce wajaza fi rahni ishtiratul manfa'a illa fil ashjari fa kullun mana'a illa idan nafqu amin ugina wal badu lis salahi qad tabayyana wa fil ladhi ad-dayn bihi min salafi wa fil lati waqtu qidaha haqafi yace fajaza wajaza ya halatta firrahani abin da ya shafi harkan jingina ishtiratul manfa'a sharɗanta amfani da abun jinginan da sharadin idan ya zama na ciniki ne ba na aro ba don kar a yi toka da warwara ko wannan karatun da yawa su ba sa gane shi wannan ana idan ka sai da abunka ya halatta ka bar shi jingina ka rike shi jingina har sai mutum ya biya ka kafin ka bashi ka bashi abun wani yana da bambanci da mutum ya baka bashi kuma kai amfani da abun da ya baka jingina idan ina cikin gida na sai na sayar maka da gida miliyan goma sai ka ce to sai bayan wata uku zan biya ka kuɗinka sai ka ce to sharaɗi zan zauna a gidan sai ran da ka biya ni yanzu ba kana amfani da gidan zuwa wata uku ma ya halatta ya halatta saboda me saboda anan ciniki ne ya haɗu da ijara kawai wannan kuɗin da zaka bayar wato shashin abun nan abun nan eh, sharadin zan zauna a gida har abin nan wannan sharadi ne ciniki ya halatta shi kuma kirikiri don karin shiga kuma babin ina babin ciniki zan kuma babin jingina me yasa ya halatta wannan saboda manzon sama ya sayi raƙumin wani suka yi ciniki a hanya yace amma dan sharɗanta sai na haushi zuwa madina kafin in kawo maka rakumi an gama ciniki amma ya haushi zuwa madina kaga ya yi amfani da shi kenan to haka na abin da ya shafi jingina idan ka sayar idan ka zo ka ba mutum jinginan gida ka sayarwa mutum gida amma sai ya zama na bai zai ba da kuɗi ba in bai ba da kuɗi ba ya zama me ya zama bashi to tun da bashi ne za ka iya sharɗanta zan riƙe abin da na sayar maka nan a matsayin jingina sai da ka bani to anan ya halatta ka amfani da wannan abun wato shine kamar gida misali da na yi gidan nan zan ci gaba da zama a cikinsa sai ko shekara nawa ne sai ran da ka biya sai in baka sai in baka gidanka domin duk mutumin da ya sayi abunka bai baka kuɗi ba kace sai ya kawo ka karɓa yanzu wannan abun ya zama jingina ne rike shi da kai kaman bashi ne kaman ya baka bashi ne bai biya abin nan kace sai ya ka bashi ya nemi bashi wurin ka sai ya baka wani abu ka rike kafin ka bashi bashi to haka nan idan na sai kayanka muka gama ciniki muka yi lissafi sai ya ce kuɗi sai rana a tau sai ka ce to kaya ma sai rana a tau ya halatta sai ka aje kayan ran da ya kawo maka sai ya karɓi kaya kaya a nan ciniki ya kullu ba za ka sai da kaya ba kai mai sai da kaya saboda jingina ne yanzu wannan kayan a wurinka ba naka ba ne kai kuma sai ka kawo kuɗi kafin a baka kaya baka da izinin cewa ai tunda mun gama ciniki dole ka bani kaya ai baka bada kuɗi ba saboda ka sai ka biya kuɗi sannan a miƙa maka abun sayarwa ya zama ya zama jingina to haka nan gida abin da ya shafi shago na sayar maka da shago kace sai baɗi ka biya ni to zan ci gaba da zama a shago nan yanzu kuɗin da ka sayi shagon nan sa na ciniki sa kuma na hayan da wato ainihin nake yi hayan da nake yi misali yanzu inda shagon nan zan sayar maka shi miliyan ɗaya shi nan sai kace sai baɗi ka ban sai in ce to zan riƙe shagon jingina sai baɗin ka karɓi shagon ka biya ni sai ka ce ka muka makai kullin ciniki haka idan dubu dari ake biyan haya shekara yanzu ya zama dubu dari na biya ka hayan da ne na shekara dubu dari tara kuma shine kuɗin kuɗin shago ya zama ijtima'u bai'in wa ijara wannan kuma ya halatta a haɗa ciniki da abin da ya shafi wato ainihin ijara saboda haka wannan ana maganan jinginan da aka yi na sayarwa shine wanda ya halatta a amfani da shi bari in ka ɗaya misalin idan na zai na ce ba ni aron dubu miliyan ɗaya sai na baka aro amma sai na ce ba zan baka ba sai ka bani shagon ka jingina sai ka bani shagon ka jingina to haramun ne in ci gaba da amfani da wannan shagon domin idan na ci gaba da amfani da shi za a kaddara shekara miliyon ɗaya ne abin da dubu ɗari ne ake biya a shekara yanzu idan ka biya ni miliyan ɗaya ka biya ni miliyan ɗaya da dubu ɗari kenan in na haɗa da amfani da ne da shagon ka. wannan riba ne saboda kullu ƙarfin jarra naf'an fa huwa riba dukkan wani ciniki je ja amfani riba ne a duk bashin da ya ja amfani riba ne dukkan malamai sun yi ijimai akan wannan to amma idan sayar maka kaya na yi zan iya ci gaba da amfani da kayan har sai ran da ka biya ni matuƙar kayan ba zai canja ba idan zai canja kuma to wannan kuma ba za a yi amfani da ba zai amfani da shi ba kamar yadda zamu je a can gaba so da haka shine ma'anan wa shardu an abun nan wa jaza fi rahni manfa'a ya halatta ishtiratul manfa'a sharadin amfani fi rahni a wajen abun jingina amma idza kana rahnu lil ko idza kana dainu lil dama an sayar maka da abun bashi ne yace illa fil ashjari fa kullum mana sai dai abun da ya shafi wato bishiya wannan kan kowa ya hana shi ne mutum ya sayar maka da bishiyarsa bashi kuma ba a samu budu salahi ba sai ka sai ce maka to zan kawo maka kuɗin zuwa bayan wata uku sai ka ce to zan yi amfani da 'ya'yan itatuwan idan ka bani kuɗin to wannan kuwa bai halarta ba saboda an har a ka'ida ta ciniki mun koma ciniki shine duk wanda ya sai da bishiya ba a yi buduwu abin nan ƴaƴan itatuwan ba su yi buduwu salahi ba wato ba su nuna alaman nuna ba to wanda ya sayi ƴaƴan wanda ya sayi bishiyan shine mai wannan ƴaƴan wanda ya sai da bishiya kuma sai ya zamana lokacin da ya sai da ita ƴaƴan sun nuna to ya'yan na ainihin shi mai abun nan ne na ya'yan na wanda ya saya ne sai dai in wanda ya saya din ya sharkanta wannan Shi man abun nan manifta a shajaratan ba a kad ubirat fa samaratu lil ba'i illa an yashri al so da aka idan amfanin gonan in ƴaƴan ba su bayyana ba sai kace zaka ci gaba da amfani da ƴaƴan ƴaƴan to anan ba za a wato ba za a yadda ba ne ma'ana illa fil ashdari fa kullu mana amma sai ce illa idan naf'u li'amin ujina sai dai idan amfanin an ayyana shi na shekara ne iya wannan shekaran da aka yi cinikin kuma wal badawu salahi alaman nunan 'ya'yan itatuwan kat bayyana ya bayyana idan har alaman nuna ya tatuwan ya bayyana dama kuma a lokacin da wato aka yi cinikin an yi bayanin ce wato tunda ba za ka biya yanzu ba zan sayar maka da shi amma zan yi amfani da 'ya'yan itatuwan nan na shekara ɗaya to kamar ma shi wanda ya ce maka banda 'ya'yan itatuwan ne zan sayar maka amma banda 'ya'yan itatuwa ya halatta na sayar maka bashin amma banda wannan ‘ya'yan itatuwan zan riƙe bishiyan har sai lokacin da ka kawo min kuɗi amma wayannan ‘ya'yan itatuwan da suka nuna to su kuma zan yi zan yi amfani da su to wannan ya halatta saboda abu ne wanda yake na zahiri ka da shi daga cikin wato ainihin wato ciniki din saboda haka kenan idan irin haka ne babu laifi ya halatta ya halatta a sayar ya halatta ainihin ayi amfani da shi sai ce wa fillati dainu bihi min salafin wa fillati waqtubi waqtubi za a haka fi wa fillazi dainu bihi min salafin haka nan duk bashin da yake na rance ne to haramun ne ka yi amfani da abun jingina kun ga wannan baitin shi yake fassara wancan baitin cewa bashin na ciniki ne ba wai na na rance ba ne so da haka in dai na rance ne ka ba da dubu ashirin abin nan bashi aka baka jinginan gona to haramun ne ka noma gona wannan kuma galibi za ka samu a ƙauye ana wannan abu sai mutum ya karbi jingina dama wai don ya noma ta to yi riba kake ci domin shi shine kullu karbin jarra manfa'atan fatan huwa riba ko kullu karbin jarra na fa fahuwa riba duk wani bashi da zaka bayar sai ya jawo maka amfani to ya zama riba bashin kuɗi ne bashin wani abu ne in dai ka amfana to riba kawai kake ci idan zaka ba da ka zaka ba da bashin dubu ashirin a baka gona sai ka noma ta kila kudin hayan ta dubu biyar ne sai aka biya ka dubu ashirin yanzu ka ba da dubu ashirin ne ka karbi dubu ashirin da biyar haka nan idon gida ne haka nan idon wani abu ne wanda ake amfani da shi kaga kenan shi bashi ana ba da shi fi sabilillahi ne amma abun da ya shafi harkan ciniki so dama shi akwai riba a cikinsa sai sa idan bashin na ciniki ne na sayar maka abu ne ba za ka biya ni ba na rike shi a matsayin dingina wannan zan iya amfani da shi idan abun bai zai canja ba bai zai ainihin wato ta gayyara ba to shi yasa ana yace illal wa fil ladhi dainu bihi min salafin a abunda bashin narance ne shi ma haramun ne an hana malamai sun ittifaqi akan haninsa wa fillati wa tuqdi za'aha khafi kafi da kuma wanda lokacin karewan abun yake buya ko lokacin tsufan abun yake buya to shi ma ba amfani da shi shi kuma koda na sayarwa ne misalinsa shine yanzu idan na sayar maka da riga ɗin cikkiya sabuwa sai ka ce to ba za ka biya ni ba sai baɗi sai na ce to zan riƙe ta a matsayin jingina idan baɗi ya yi sai ka in ka biya sai na sai abin nan sai na baka riganka to sai kuma aka ce zan ci gaba da sata duk Allah zuwa baɗi ya rigan na ta zama ka ga yanzu ba rigan za ka wata dai wata kenan to shi yasa nan haramun ne shi yasa nace in abun ba zai canja ba kaga tunda zai canja to haramun ne ka karbi wato ka yi amfani da shi haka ne yanzu inda a ce mota ne aka sayar maka sai aka ce za a dinga kabo-kabo da ita za a dinga zirga-zirga da ita ana neman kuɗi da ita sai ka kawo kuɗi a biya ka kafin shekara ba za ta lalace ba to shi ma ba za a yi amfani da shi ba haka nan duk wani abu da za a yi amfani da shi wanda zai canja to ko da ciniki ne sai dai ka ajiye shi a shagonka ko a muhallin da ya kamata ajiye shi idan an biya ka sai a karba amma kaga sabanin gida zaka ce a ah, zan ci gaba da zama a gidana ran da ka biya sai in baka in baka gida saboda gida yana da wuya ya canja ko fili ko gona tana da wuya ta canja zuwa wato ainihin wani lokaci saboda haka duk abin da ya shafi na bashi in dai ce na bashi ne ba a wato ainihin abun nan a cikinsa ba a ba a amfani da abun da aka karbi jingina amma in sai da abun ka kai ya halatta ka yi amfani da shi idan ba a biya ka ba zuwa lokacin da za a biya ka amma idan abun bai zai canja ba kama abun da ya shafi gida ko fili ko gona dama kai ka siyar ran da aka biya ka kuma yadda take nan aka zaka ba da ita amma in abun zai canja kaman hula ce ko riga ko takalmi to ba za ka ci gaba da sa takalmi nan kuma ran da aka biya ka in an biya ka wannan bashin wannan kayan a matsayin sabo ka bashi ko a matsayin tsoho kaga zama a matsayin tsoho ka bashi ba zai halatta ba so za mu tsaya nan insha Allah sai sati mai zuwa mu ci gaba wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh